Mazaurara salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA afirka kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na FM din da a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da maniya FM. a can kumasi a kasar ghana kuma za a iya jimata alfa rediyo ko kuma shafinmu na yanar gizo wato voahausa.com masu gabatarwa hafsat maina muhammad sai kuma ni usman hamadi Masu sauraro yau Laraba 21 ga watan Janairun shekarar 2018 a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari. Hmm, mun yi tuntube ne eh. Fabrairu. <laughs> Eh Fabrairu haka ne. Eh, kin san sunan yayi kama. Eh mana. Yau wato sai kuma musamman magana ce muka muke son mu tabo a game da cewa akwai fa dokar cewa matasa ba su kankanta ba su yi shugabanci hmm. na maganan karancin shekaru da maganan kuma yawan shekaru. Shin matasan Najeriya sun shirya shugabanci kuwa? mulki yadda ka san karatu ne eh. sai an koye shi wallahi don haka wai ka taso kawai ka ɗaya ka karanta eh. theories Na ga wasu da ka eh. ka ce ka zo kai mulki duk ba shi bane abin da ka ji dan ƙoro ya ce wai da bai yari aka samu kowa na kibiya ya banna wallahi ka iya mulki sai ka yi biya sai ka yi koyo sai ka zauna da wanda suke tare da kai na yi wani course leadership and decision making wato yanda ake shugabanci da yanda kuma ake yanke hukunce hukunce a cikin shugabanci yawa a ingila sai ka fara wannan course ko ka ɗauki littafi ka karanta ma a kan al'amarin mulkin matasa ya yi magana a shirin matasa na yau da gobe sannan akwai kuma amsoshinku na tambayar da muka muku a shafukanmu na facebook da twitter To za mu fara ne kamar yadda Hafsa ta ce da tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter inda muka ce shin a ganin ku matasan Najeriya sun shirya fitowa takarar mukamai a Najeriya musamman shekarar 2019 fana nan tafi maganar zaben shugaban kasa da gwamnoni? To sakonmu na farko ne saƙonmu na farko ya fito daga Fatima Musa Wada da Aishatu Musa Wada daga Barikin Ladin jihar Plateau suka ce wannan ba abin da ya dame mu ba ne domin wannan shekaran da ya wuce wallahi bamu ga alfanan gwamnati gaba ɗaya ba. To ha to sai <laughs> Mubarak Yu Muhammad ya ce idan ma har sun shirya da kuɗin wa za su fito bugo fasta <laughs> da kuɗin wa za su siyo fom fom ɗin shi takarar kenan da kuɗin wa za su yi kamfen sannan da kuɗin wa za su yi takara mhm. kuɗin sata ko kuwa kuɗin ɓarayin ƙasar waɗanda bayan an ci zaɓe za su riƙa juyawa a ba su umarni ko kuma a dinga juya su ana ba su umarni hmm. wato abinda in an wasu suka ba su kuɗi suka yi eh. takara to sai kuma yadda aka yi da su eh. Eh, ƴaƴan masu mulki ne za su ɗora daga inda iyayensa kawai suka tsaya ajiye mulki na zalunci hmm. saboda haka sabuwar bauta ta samu kenan hmm. to fa to shi kuma ra'ayinsa kenan sai kuma sakon shehu Adamu Rijau ya ce a nan karamar hukuma ta ta Rijau akwai dambun matasa da naga sun nuna sha'awarsu ta neman shiga takara a zaɓe mai zuwa na 2019 nema wasu sun bani wannan shawarar to amma sai na ce musu ba yanzu ba mm. kuma babban ƙalubalen da nake hangowa shine rashin kuɗi hakika mm. matasanmu ba su da kuɗin siyasar najeriya mm. ah, kuma siyasar najeriya sai da kuɗi to wato kin san eh, ba irin wasu kasashe da zaki ga an tattara maka ba ka da komai yawa sai a tattara ai maka gidauniya eh. sai a ce to yi takara eh gaba ɗaya yan eh, unguwa sai su haɗu yawa saboda ka ciyar da unguwa gaba haka to fa to sai gamba barau fatuskum ya ce gaskiya ba zai yiwu ba ko da muna so don shugabannin ba za su yarda da matasan ba amma na san nan gaba kaɗan irin wannan buri namu zai cika tun da kashi saba'in na 'yan siyasar yanzu matasa ne hmm. hausawa suna cewa juru zuwa rafi wata rana dole a sha ruwa ko tulu ya fashe. Warai kuwa. <laughs> Sai kuma saƙon Umar Adamu Katakum ya ce salam yau da gobe. To gaskiya mu matasa a Najeriya mun jima muna wannan mafarki na samun daman fitowa takara na mukamai daban-daban. To sai dai wani kalubale da muke fuskanta shine rashin kuɗaɗe amma duk da haka lalle za mu ƙoƙarta. Mm, to Allah ya sa himma kenan eh to sai kuma Ahmad Abacha Ahmadu Abacha Matunai ce yau da gobe ko matasa sun shirya fitowa takarar shugabancin ƙasa da gwamnoni a zaben 2019 a Najeriya ba za mu kai labari ba saboda idan za ka yi siyasa a Najeriya sai kana da kuɗi za ka samu nasara sannan saboda tsofaffin 'yan siyasar mu na ƙasar sun cusa wa al'umma karɓar kuɗin zaɓe kuɗi kafin zaɓe eh. ku kuwa matasan Najeriya ba ku da kuɗi babu kuɗi in ji amadu tofa mm. sai kuma abubakar kala janga jalingo ya ce mm. matasanmu ko da sun shirya ma a banza ne domin ba su da isasshen kuɗi a hannu mm. manyan uh, uh, kurayen najeriya <laughs> kuma da wuya su saka musu mara cikin sauki amma masu iya magana sun ce motsi ya fi laɓewa Allah ya mm. kyauta. To, amma amma motsi ya fi laɓewa idan ba a neman kan ji ba <laughs> To, sai kuma ikra ta yi ya ce ko ta ce a ni dai bayan na zaɓi shugaban ƙasa sai in je in kwanta bina don ba na ƙara zaɓen wani wai sanato don ban ga ban taɓa sa ba ma suna aiki ma a aljihu da suna kansu aiki da aljihunsu ne da iyalansu ba wai don talakawa ba. Mm-hmm. Sai kuma sakon Idris M Idris da Matur ya ce yau da gobe mu dai samu mun dai samu dama kawai amma ba mu shirya tsayawa takara ba domin kuwa mafi yawan mu ba mu da ilimin siyasa kuma mu kuma ma uwa uba mm. ba mu da masu gidan rana wato kuɗi ita kuwa takara dole sai da isassun kuɗi da ilimi ka ji magana da mm. ilimin nan eh kowa dai na magana kuɗin nan amma <laughs> to sai mai turare mai turare gwada ba ya ce mun haɗa sakon nan ne tare da faruku mai goro gidan karma ya ce yau da suka ce yau da gobe ko shakka babu matasa sun fito neman mukamai musamman arewacin najeriya kuma hakan ya kamata duba da yadda cikin kaso 170 duk tsofaffi ne ya kamata matasa su ma a ɗana da su to sai kuma uh, sakon mutaƙa liman tureta mm. Allah ya sa na faɗi mm, sunan daidai eh. Eh, ya ce sosai kuwa don yanzu haka muna da matasa da yawa da suka nuna ra'ayinsu na son tsayawa takara matsalar mm. ɗaya ce mafi yawan matasan ba su da kuɗaɗe a hannunsu ya taso kuma Sama'ila Ahmad duke ya ce a gaskiya yau da gobe matasa ba su shirya fitowa takara ba domin a yanzu takara a Najeriya sai kana da kuɗi a'a shi dai kuɗin nan eh, ya za a yi da shi ne a same shi in kakar kariya cika tana kalmi ɗauka zai ko kuma in ka ji in ka ji ana ana a wasa to ba kaifi ne kuma sannan ka ji an cika faɗan abu to ka dubi abin da kyau to sai kuma saƙon biliya sai eh. kuma saƙon biliya leman na eh, kasari Allah ya sa na faɗi sunan daidai mm. ya ce wallahi ba su shirya ba. To Allah ya samu dace mun gode a ci gaba da aiko mana da saƙonni. To haka yake sai mu ce mun gode sai ku ci gaba da aiko mana da sakonni kamar yadda muka ce to Hansatu Maina. To a bari mu saurari dan iya da sakon da ya baiwa ya bawa aminin sa Isa Lawan na Ikara dan ya isar ga jama'a. yau kuma ɗan iya ne ya iske na har gida ina karatu yana shigowa ya ce ɗan uwa yau ina ɗauke ne da wani batu da farko dai ina son sanin dalilin da ya sa son mukami ya yi wa manyan ƙasar mu ta yadda duk lokacin da aka zo da buƙatar baiwa matasa dama su dama sai ka ji suna taɓaɓatu don su sun fi so su miƙe ƙafa a kan madafin iko alabashi sa yi ta kumatu ko da dai kuma wani abun haushin masu kansu matasan sun takure kansu cikin kutu sun ƙi miƙewa su yi zabur-zabur don zuruntun zube irin nasu bukatu sai dai idan ana bukatar 'yan bangar da za su yi banga-bangar siyasa sai ka gansu kan gaba suna taɓuruntu idan kuma ana maganar rashin makala ma matasa mukamin siyasa sai ka ji suna ta surutu waɗannan ni su ne batutuwan da kan sa in yi ta tambaya cewa wai shin yaushe ne abubuwa za su daidaitu na ce gaskiya kuma ɗan iya wannan batu da ka bijiro da shi ya sa na yi laushi. Don an daɗe ana neman wa matasa mukamai a kowane sashi, amma abin tambaya shine anya sun shirya wani abin ta goma shi? Don dai shi yanzu a Najeriya an amince matasa su shiga siyasa su ma su ɗibi nasu kashi, wanda wannan ce kuma buƙatar da suka dinga nema a baya har da rarrashi. Kenan yanzu tun da dama ta kusa samuwa a zaben shekarar 2019 matasan ne za a biyo bashi don ganin shin za su iya wani abin a zo a ganin da 'yan ƙasa za su ce turka shi ko kuwa hantan mantan da bandan-bandan za su yi wa 'yan ƙasar har ta kai ga sun bai wa kowa haushi musamman ma dai ganin yadda wasu matasan da an taɓa su kawai sai ka ga sun yi fushi duk kuwa da yake ta wani ɓangaren an riga an yi ittifaƙin matasan ƙasar nan na da karsashi dan yace ce to koma dai menene su matasan ƙasar ne ya kamata su nuna da gaske suke yi don dama malam bahaushe ya ce ai ba a bori da sanyi-sanyi saboda haka tun da shekarar da goma sha tara nan za a yi zaɓuɓɓuka to ya kamata matasa su masu haulayi don akwai alamar wannan karan fa su 'yan ƙasan za su yi yayi sai dai kuma idan 'yan ƙasar sun saƙa kwaɗayi ko kuma idan mutanen ƙasa sun gane su matasan sun buge da bulayi to shine idan matasan sun fito yakin neman zaɓe sai 'yan ƙasa su ce ba ma yi saboda babu wata al'umma da za ta bari a mai da jama'ar ta bayi alhalin ko doka ta bai wa al'ummar damar zaɓen duk wanda take so daga kowane ɓarayi babbar buƙatar al'umma dai ita ce dama a lokacin zaɓe a zaɓi al'umma na gari masu tausayi. to dan ya kare da magana a zaɓi masu tausayi eh, eh to Allah ya to haka yake mm. to da masu sauraro na tattauna da wani bakon mu na nan murya Amurka da ya kawo mana ziyara wancan karshen makon wato Malam Aminu Gandi mm. daga jihar Sokoto wanda matashin ɗan kasuwa ne kuma ɗan siyasa wannan ce ta sa na tattauna da shi game da shin matasan Najeriya sun shirya takara ko kuma fitowa shugabanci ko a Najeriya a mm-hmm. shirye suke ko a'a ku biyo ni ku ji yadda hirar ta kasance Salamu alaikum. Ah, amin alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. To da wa muke magana a cikin shirin yau da gobe na yau. Ah, sunana Aminu Gandi, Sokoto. To da farko dai ga ka matashi ne kuma yau muna maganar siyasa da shugabanci na gari a cikin shirin yau da gobe wanda kuma na san cewa ba za a kasa taba siyasa ba. Kana mm. taba maganar siyasa. Me ka fahimta da matashi a cikin siyasa da farko? To ah, abin da dai ake matashi generally Uh, ko ga baki daya na dai nuhin mutum mai kananan shekaru mm. da yake tasowa amma ba kananan shekaru kaɗai ya kamata a duba ba mm-hmm. mai kananan shekaru sannan mai zurin tunani ba wai kananan shekaru na rashin kunya ba mm-hmm. mutum ya taso Eh, dan kawai mutum ya taso ya yi karance karancen shi eh, ya taso na da ƙananan shekaru ya karance karancen shi karancen shi mm. ba ne garanti na zai iya mulki ba yawwa mulki yadda kasan karatu ne mm. sai an koye shi wallahi don haka wai ka taso kawai ka ɗaya ka karanta mm. theories naka ga wasu da ta eh. ka ce ka zo kai mulki ka karanta kila 48 laws of power naka mm. ka samu infusion na ideas daga Robert Greene mm, kila kuma an yi sa'a kana da baki ma kana da baki yawa amma duk ba shi bane shi leadership wani abu ne daga Allah kuma wani abu ne sai an koye shi to ya ake koyan shi abin da kaji dan kwairo ya ce wai da biyayya ne aka samu kowa na kibiya ya banna wallahi baka iya mulki sai ka biya sai ka yi koyo mm. sai ka zauna da wanda suke tare da kai in ka duba gidajen sarauta mm. na ingila mm. ko kuma ka duba nan kasashen amurka wanda duk ya ce yana so ya yi mulki kamar barack obama kamar wannan clinton bill clinton tun yana matashi yake nochorin yake renon kanshi renon kanshi na cewa mm. zai shugabanci to zaka iske duk wani dattijo suna zuwa su kasa kunne su saurare mm. duk wani al'amari na shugabanci suna kasa kunne su ga yadda ake yin shi mm. suna zuwa wurin makarantu na koyar da shugabanci da decision making da eh, akwai wani na wani course leadership and decision making wato yadda ake shugabanci da yadda kuma ake yanke hukunce hukunce a cikin shugabanci ingila sai ka fara wannan kotsin ko ka ɗauki littafi ɗaya ka karanta hmm. za ka gane cewa shugabanci shi kanshi wani engineering science ne wani rocket science ne wani mai mai mai wahala saboda hmm. a bakka da dabbobi ɗai ya ishe kai mulkin su ya ishe ka bala'i bisa ga bakka da mm. mutane masu halayya daban-daban tunani daban-daban background na addini daban na kabila daban na al'ada daban na komi daban ka iske wannan ya taso gidansu bai da tarbiya mm. za ka yi dilin da shi ka iske wannan ya taso gidansu mai tarbiya ne mm. za ka haɗa su kai hulɗa da su duk lokaci guda mulki sai an tsaya an takarkare an koye shi amma ba wai kawai ka taso ba kawai rana kara zube ka ce za ka taso kai mulki mm. wallahi wanda duke so ya nasara ga mulki sai ya yi wannan don oh. haka matsalar maganar da ake cewa not too young to run ai sardauna da ƙananan shekaru ya zama premier general murtala da bakwai ma ya mutu gaba daya mm. ya hau mulki ya hau mulki mm. su obasanjo suna da 30 da wani abu suka hau mulki su yakubu gawan su yakubu gawan su general buhari tun suna da ƙananan shekaru inda ba don ya yi shi yana da ƙananan shekaru ba za a yi trustin nashi ba har a ce a zaɓe shi a sake zaben shi na shekara 70 da wani abu don haka mulki sai ka koye shi rashin da'a da rashin tarbiyya da tsura mm. ga magabata ba shi ne zai sa shi mm. iya mulki ba to ga doka da aka yi ta maganan cewa ba a yi kankanta ba wurin fitowa a yi takarar nan to ya kake kallon yanzu abin akan matasan musamman yanzu yaya za su tara abin bayan maganan cewa koyon mulki ake wannan siyasa tana zuwa musamman 2019 nan da ake hange mm, mm. akwai abubuwa da yawa kuma ga dukkan alamu yadda muke gani a shafukan mutane kaman akwai matasa da za su fito kana ga abin haka ne eh to akwai uh, wannan alamun mm. uh, amma bisa ga gaskiya mm. ya kamata a ce komi akwai tsari kasan najeriya wani lokaci mm. muna wuce makaɗi da rawa tsari na amurka da muke so mu kwaikwaya mu ba amurka ba ne mm. muna da namu kalca da background al'ada da mm. muka taso da ita ya kamata duk abin da za a yi a kalli wannan al'adu da ɗabi'u na mutane sai a yi shi bisa ga tsari haka nan sai a zauna lahiya mm. amma in aka ce ba haka za a yi ba to ba a ba wani zaman lahiya za a yi ba maganar cewa na tuyon turon tun da ma matasa ke mulki sai dai mm. matasan sai su tsuwa mm. kan mulkin saboda su kuma eh, ba su son bari su <laughs> kasa zauna su koyar ya kamata eh, akwai su koyar akwai ya kamata a ce duk ƙasa da take da hankali mm. ya kamata suna da transition system mm. wanda tun daga makarantu za a a hidda wanda ke da alamun yan shugabanci a cire su mm. a yi ta renonsu a ta renonsu saboda ya taso ya zama eh, shi babba me yasa gida in a gida in akwai babba ga gida ana tasowa yara in wani ya mashi a wasu a ce yi hankuri babba juji ne to ana koya mashi hakuri da juriya da shugabanci to amma yanzu ma an zo wani eh, eh, lokaci da Ah, muna living wani antisocial life hmm. in ka iske matasa goma sun zauna kowa kallon wani shi kai kowa na ba ne na leke leke social media me mutum waye shiga waye fita ga mutum kusa gare ka kun kai hulɗa da shi sai ka ɗauki kana hulɗa da wanda ke can eh, wata wa duniya baka samu shi ba tabbas mm. eh, maganar na tuyon turon ma matasa ke mulki mulki wallahi sai an koya sai an koya ka koyi mm. tuki mota balle mulki mutane gaskiya ba ka ba za a samu matsala eh, maimakon a ce not too young turan mm. sai dai a ce not tu afro turan is better ko za tu yi saboda dama matasa ke mulki wato kar a ji tsoron fitowar takara an bata siyasa da kuɗi da sauransu to yanzu ya kake kallon matasan yawanci gashi nan muna gani suna tare da manyan 'yan siyasa siyasa da sauransu kana ga za su iya ballewa su basu su zo su kama takara to nan nan gizo ai ba nan gizo ke nan nan gizo ke saka ke saka so mm. ka ce not too young to run bai kanta a hito ba amma ka ce ka bi kuma wancan abinda ake mm. harkar siyasa mm. abinda ah, muna magana da babana ah, muna magana siyasa sai na ce ina so in biwa ni in biwa ni ya ce mini aminu na ce baba ya ce go and paddle your boat ya ce don in ka shiga jirgin wani mm. sai ka tuka kwale-kwalenka da kanka ka tuka in ka ga girman jirgin wani ka shige shi mm. sai inda yake so zai kai ka mm. sai inda abin da yake so ka ci za ka ci sai yadda aka so a da kai za a yi da kai in har za ka so ka balle in har kana so ka shiga siyasa sannan siyasa ɗaukar bold step ne wato sai ka kundin bala kundin bala ce mm. eh, harkar ka gane kawai ka fita yawa dan wanne wanne yayi kundin bala yana matashin shi yayi kundin bala ya mm. saka farfazin duk abin da gare shi ya shiga ya anso mm. kai ko zai baka kyauta ne a ah, abin da malam nasu rufa ya hodi kenan sai ku tashi ku karba ku tashi ku anso ba zama za ku ya mika muku ba tabbas ba inda wani tashi mika maka ka to kana ta wani agitation ka zo ka bi tsohon dan siyasa kake baci to mi an kai ina zai baka dama ko bai zai baka dama ba saboda shi ma aiki ne yana da da yake so ya ba dama ko ba haka ba so gaskiya ba wani tuyon turon plan bane not to afraid to run sannan kuma in za a shiga a shigar kyakkyawan niyya sannan wanda duke aspiring na shugabanci ka je ka koma ka koya mm. akwai ah, wani ah, malami na ah, ingila a ce mm. mashi paul stevens mm. ran da ya fara shigowa aji da ya ce muna bayan ya mun gama introduction abinda ya ce muna it's only a fool that learns from his mistakes i learn eh. from other people's mistakes oh wato wanda yake sakarai shi kadai yake koyan gyara daga kuskuren da shi yayi abin shi eh, tabbas mai wayo kuma sai ya koya daga wanda wasu suka yi to sai mutum oh. kana son mulki ai akwai mm. tsohin gwamnoni mm. akwai tsohin camomi eh, akwai tsohin kwamishinoni ga tsohin shugabannin kasa mm, ya suka kare suka kare sun rubuta littafin ka karanta ko kuma ka rika zuwa lokaci lokaci kana saurare kana tambaya wallahi abin da zaka doka wurin hira da tsohon shugaba na awa uku sai ka karanta littafi uku baka sa littafi talatin ba baka mm. sa don haka haka ake ana koyon shugabanci ba kawai hira facebook ba hira twitter ana mm. buga hotuna ga mm. instagram ana cewa ana karkata hula ah, eh. Eh, ka isa sha nan sun ka gane ai ka iske wani ya shiga mayan nan an buga an buga an buga yau inda za ka zauna irin janar buhari yau rinka baka labarin Yaye tun daga eh, ai kowa iya dan takarkarin nan guda uku da ya ko hudu takarkar guda uku ni na taba zama da shi mm. muka yi hira gidan shi mm. lokuta da dama mm. haka so in yana gaya maka uh, wani abu zaka ma dauka ba mutum bane to suna nan da yawa jajircewa akwai tsohon sojoji akwai tsohon sojoji akwai tsohon yan siyasa akwai tsohon ma'aikatan gwamnati kan zauna da ma'aikatan gwamnati manya wanda suka yi ritaya kan zauna zan zauna ka zo ka zauna ka kasa kunne don kunne ya girme ka sai ka zauna ka sawa ka ɗauki darasi ne da ake yin kasa don haka Eh, ko da abu zai zo maka ka da za ka yi da shi mm. amma yanzu ka kare university ka matsaya ka yi value lecturerin ka ka tsaya ka mutunta lecturerin ba yawa mm. lecturer iya kaka da shi in ya shigo aji malamin jami'a ya shigo aji ya karanta ta shi kenan mm. ka taba bin shi ka saurare nashi eh, kuka yi hira da shi ka samu experience kaga kamar misali ka tuna mu lokacin da muke karatu a Najeriya akwai malamai da yawa lakcirorin da suka koyar da mu amma saboda mun gamsu da cewa sun san me yake tafiya. Ko daga nan yanzu ina nan gidan nakan kira su su yi mana fashin baki akan al'amura da yawa. Tabbas, hmm. tabbas. Har eh, gobe kuma ba na yadda su duka eh, kowanne eh, ina jin. Ai ai ai ai akwai mutanen da ba za ka taba yawa ba. Hmm. Wanda wanda tsohon su shine ƙarin amfanin su. Hmm. Da tsohon malami. da tso da mahaifi da mahaifi yawa kwarai kuwa to to da tsohon malami da mahaifi suna da tsufa suna da hankali suna ga mara rayuwa da kuma tsohon shugaba mm. su wa'annan kashe uku na uku da uwa da mahaifi mm. da malami da shugaba in sun tsoho suna koma kamar zuma mm. ƙara zaƙi suke so in kana so ka koya shugabanci ka mutanen. Sai ka mutanen malamin addini da malamin eh, boko mm. da mahaifa da tsohon shugaba in kana so ka samu experience da ake shugabanci ka laƙe su mm. ni ina ta mamaki ma gari ba saurari daka tabbas ina ta <laughs> mamaki ma yanzu har yanzu Najeriya ba a yi wata makaranta ba da tsohon shugabanni kawai suke karanta suke koyarwa mm. inda a ce muna da wannan tsari na transition eh, na leadership transition to da su za a nemo su rika ta faɗa daga kurakuran da suka yi tabbas hmm. tabbas so eh, magana eh, eh, sakare kawai ke koyon ke hmm. ke wanda darasi daga daga laifin shi daga daga shirman da ya sai daga na wani mai wayo kuma ya koya daga na wani to gaskiya gaskiya to yanzu misali duk wannan abin da muke muke magana kai yanzu misali a matsayin ka ai ga ka matashi ne kana da kuma irin wannan tunanin ka taba tunanin cewa bari ka fito kai takara na yi ta yi na ta yi me ya faru a'a Ah, har yanzu ina har yanzu akwai mm. sauran lokaci eh har yanzu akwai sauran lokaci na yi tun ina university tun ina jami'a nake mm. shiga cikin gwagwarmar siyasa university mm. amma ban yanzu shekarunka za su kai na za su kai arba'in da ƙari da ɗan ɗoriya eh. to za ka fito takarar shugaban kasa tun da not too young tron a ah, to ai eh, ko wani gamna haka eh, wai ka san an ce wai ruwan zahi maganin mai zari ko an gunde ku ba a haɗe ku <laughs> wato ko an gunɗa dole sai a farza ido mudu ne ko da gani ba ai ya san kima to me kake nufi yawa ah, in nace zan fito takarar shugaban kasa yanzu mm. ban gina wata structure ta takarar ta ta zan takarar wato baka koyan ba kenan kai ma da kake faɗa wasu su koya mm. ina na ina koyo mm. amma abin da bai kai ga haka ba mm. eh, eh, eh, mutum zan iya hituwa in ce na ni na zo in takar abin da bai kai ga haka ba kamar kujerar gwamna haka ai eh, to ai eh, eh, akwai wanda kamin shekaru na sun zama gwamna eh yawa shi ma an samu dama ai za a yi mm. ai mai tsoro baya gwaninta ko ka taba jin sanda mai tsoro ko wane ne haka shata yace ba zai gwaninta ba yawa kuma mm. ba ba a da ga a tashi babu hawaye babu yawa <laughs> dole ya hawaye ya an rabu <laughs> to to amma yanzu misali in na ce ka dunkule min gaba daya me yasa turawa in yaro ya taso duk mm. abin da yake ba su kwabe shi saboda suna son su ga ina hankalin shi tsuwa wace kariya hankalin shi tsuwa da ita kila wannan mm. malamin makaranta ne kila wannan shugabanci yake so mm. kila wannan injiniya ne kila wannan mm. tukin jirgin sama ne tun mutum bai kare makaranta ba ya kamata ya zaɓi makan shi ina me ya kamata ya zama in shugabanci zai yi sai fara koyon shi daga nan sannan babban babban gimshikin samun shugabanci shine biyayya akwai abinda da baba na taɓa gamin lokacin zan fara ita. sai ce min to abu uku ne in ka mm-hmm. rike su baka tozarta mm. ya ce banda kwaɗai mm-hmm. banda tsoro banda rena mutane ba kwaɗayi ba tsoro ba rena mutane kaga baka kwaɗan ba za ka yi kwaɗayi ba balle ka je ka bi wani a yi rashin gaskiya da kai da an fara rashin gaskiya da kai leadership qualities naka sun tafi. babu tsoro karkon ka na na mulki ya tafi ya tafi mm. babu banda tsoro duk mm. abin da aka sa in dai ba an kare doka ba to ka shiga kai za a hita don wani ya yi ya hita kuma in baka da kwaɗai ba za ka yi tsoro ba sannan ban da raina mutane kuma wannan kira ba ma ga matasa ba har mm. shugabannin na yanzu mm. yadda yanayin economy na Najeriya ya mm. kasance duk wanda ya matso ka sai ka tunanin wani abu ya zo karɓa hannunka in mutum bai cire wannan tunanin ga kanshi ba ya yi tunanin canza al'umma ba to ba abin da zai kyau matashi kahin ya magana hitowa shugabanci ya duba eh, environment guda biyu yanayi biyu yanayi biyu ya duba yanayin kanshi ya nike zan ka sani kuma yanda kake gaskiya ne ko gyara sani ya bata sani ko gyara sani ko bata sani ai kowa na yi makan hisabi shugaban Najeriya najeriya muhammadu buhari ya yi nasara ko bai nasara ba ganin ka a matashi to zan ce ya yi nasara nakan ɗan rufe da mai zafi tambayar ne wani lokaci eh to nakan ce ya yi nasara saboda akwai abubuwan da ake yi da mm-hmm. da an kasa yi kamar me kamar cin hanci da rashawa da kuma abubuwa laihuka ire-iren waɗannan to amma ai wasu suna zargin cewa shugaba muhammadu buhari yawancin wayanda suke yan shalilan shi suke kusa da shi ko kuma suke cikin jam'iyyar apc nasu masu mulki kamar sun zama shafafu da mu wani lokaci za a ga abun nan sai kamar a dan kau da kai sai kaga wayanda ba sa jam'iyya su suke shan kashi haka wasu suke tunani ka yadda da wannan eh to eh, ai ban ƙara yace magana nake to ƙarasa nace maka yayi nasara Eh. kuma za a ce akwai inda yan matsaloli eh. yan matsalolin kamar da ka faɗi eh. su ne kaga shi ba mala'ika ba ne. bai san komi ba ba ko ba inda ya san abu sai abin da aka kawo mishi labari yake da shi akwai matsaloli guda biyu ni mu muna ganin mu ai mun bi janar Buhari tun 2000 ke tun ana TBO menene TBO da Buhari organization mm-hmm. yawa tun ana ta har yanzu muna tare da shi mm. amma magana gaskiya in ji Bahaushe ce a sa mata wando ko dan gudu ne mm. ko gajere ne ko ya yake ne a sa mata mm. ah, shi gehen janar buhari muna ganin kamar akwai yana dan da dan raunin cewa in ya gaskanta ka mm. to bayan da za a kai laifi sai da kama ka da hannun shi mm. duk abin nan aka kawo to baka gani wannan san ganin keke da keke ne irin ba ba munafunci ni na gani eh to eh, a shugabanci kun kasan ba haka nan mm. sannan na biyu wasu suna amfani da eh, soyayya da ake majalar buhari suna yin abubuwan da bai dace ba kuma eh, abubuwan nan ba za su kai kunnuwan shi na imani in sun kai kunnuwan shi na tabbata har ga Allah zai ɗauki na mataki zai mm. tsawatar. Ga yawa matasa wani abu musamman yawancin shugabanni idan matasa suna son su musamman baka misali da shi Muhammadu Buhari. Da nan matashi ya fito ya yi magana ya soki Buhari kamar yanzu wannan magana da kai wani yana yana tsine wakila ba shugaba Buhari ba duk wani shugaba wanda yake na siyasa musamman wanda suka tatsa a jikinsu ba sa san su ga laifinsu. Haka anya anya rayuwar matasan Najeriya za ta ciyar da kasar gaba irin wannan? To eh, eh, matsalar shine eh, duk sanda zaka so mutum ka so shi don Allah. Mm. duk sanda za ka ki mutum ka ki shi don Allah eh. ah, muna son abin da ya samu kaso janar buhari tun ba mu taɓa ganin shi ba eh. saboda mun yadda da aƙidun shi don haka in ya kauce ma aƙidan nan za mu soke shi eh. aƙidar da muka san shi da ita saboda shi mutum ne gaskiya muna bin shi ne saboda aƙidun shi da kuma mun tabbata har ga Allah duk abin da ka faru a Najeriya ba ba zai sa hannu a yi su da gangan ba sai dai wasu makarraban shi su sa hannu su yi abu da gangan saboda sun san ba a komai zai gano da idan shi bai ganin komai da idan sannan ba a ganin lahin shi ka ce ka ga lahin na don nasu ki ba har sai da na goyi ba kana nan sai da kilin da idan idan na bacci mm. sannan ka san abin da tsakan na da shi ka mm. san soyayya da tsakan na da shi mm. ai sai mai son ka ga ma gaskiya don haka don haka mu ba suka muka ba abin da muke so in mun ga kuskure Mm. abin da muke faɗi in mun kuskure sai mu faɗi mu ce an ga kuskure yau za a gyara to mun gode sosai Allah ubangiji ya taimaka Allah kuma mai da kai gida lafiya wa alaikum assalam to mun gode mallam Aminu Gandi <laughs> Allah mai da kai ya maganganu da dama eh, Usman akwai abu kusan ɗaya da na babba da na ɗauka a maganar da yake cewa shugabanci sai ka koye shi sai da ilimi ba ka je ka karanta tiyori ba wato abin da yake azuba kawai a takarda ka ce eh. za ka yi amfani da shi a eh. gaske ba zai yi ba eh. na ga kin binciko mutum biyu matasa shugabanci yanzu haka a gagauce mm. Justin Trudeau na Canada mm. shugaban Canada shekarar 46 amma sai da ya ilimi na France kuma eh na France kuma Emmanuel Macron 40 shi ma sai da ya ilimi haka so kuma ga koyan sa harkar mulkin da aka yi haka to mun gode sosai yanzu kan a madadin ita Hafsat Maina Muhammad sai kuma shi bakon namu da aka ji shi duk wanda ya taimaka ma wannan shirya kammala da Daniel Brown shi ne ba da umarnin shirin sai injiniya mu yau Mr. Thomas ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe shirin su BOA ba sa rising.